A fannin rahotonmu na mata kuwa a yau dandalin VOA na ɗauke da labarin wata dattijuwa da mutan yankin unguwar da take zaune suke musguna mata suka kuma hana wannan mata su sukunin zama a gidanta face sai sun zo sun tayar mata da hankali. Hajiya Salamatu dan Kargwade ta bayyana mana yadda wannan al'amari ke faruwa a kanan Najeriya inda ta ce abin dubawa ne. Ta kuma kai kara kotu domin sanin koshin laifi mai ta yau mazauna unguwar da suke musguna mata. Dan na rufe gidana sai a buɗe a zo mata matasan unguwa da mai sai da rake baban talatu abdullahi baban talatu mai sai da rake shine shugaban wanda ake bai kuɗi ana buɗe gidana ta ake mishi ma unguwa buɗe min a buɗe gidana da mastaki su shiga a ɗaya ma wanda na ce musu ga sunan shi ka gan shi faɗi eh. sunan shi gashi nan to da ɗayan kuma ɗayan bashir bashir umar ko da ɗayan kuma to bashir umar shine mai cewa an shiga an shiga gidan naki ya ce kuma in dare ya yi ma mu dawa mu turo muke gajeri ni ma abin da nake tambayar mutane na ce to ana matasan nan sun ce an shiga a ciki wani ya ce an shiga in dare ya yi ma za a turo min gajeri na ma nake tambayar gajeri sai mutane suka ce iska ce gajeri na ce au iska na ce to Allah fi karfin su eh idan na dawo dan na zama ina sai da kayan sayar da ba abin da Na saidawa na tsumma turaman atamfofi shaddu ba abin da Ba na zama sai rana rana in da dawo sannan zan kira mai ruwa in saya in kuma ban sami ruwa ba zan dauki bokiti na in je in dauko. abin da ya faru ina cikin gida ina kwance irin wannan shigar da suke yi suka samu aurin gindi aka min gaba ɗaya a unguwa shine yaje je kwankwasa min gida misalin karfe goma sha biyu na dare na ce waye ya ce ni ne na leko ta yar kofa sai na gansu sun kai wajen mutum bakwai a waje sai na buɗe kofa ashe da sharɓe ɗaya na ina a kawai da ya kashe min ido da wuta yake cewa akan ci abu kazan ubai abu kazan uwarki da ya kama bulalan na yake ta shimfiɗa min ita ya kofar gida da rike bakin kofa ba ni da gata sai na Allah da ba ni da ƴaƴa maza ina da ƴaƴa maza ko ɗan shekara goma sha biyu ne wani wulakancin ba zan gan shi to nake roƙon Allah nake roƙon kotu ta taimaka min shigar da ake min gida saboda an riga an haɗe min kai inda zan samu yara za su yi min shaida amma ba za a basu. Hajiya Salamatu dai na kira da babban murya da hukumomin da suka dace da su yi duba da wannan matsala da ta rasa musabbabinta. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.